yau kuma za mu tattauna ne akan to umra fa ita mai hukuncin umra za mu zo mu bayani ya ake umra a aikace da ikon Allah ta baraka ta'ala da kuma shi kansa aikin hajjin aikace magana ta farko malamai sun ce umra dole ce kamar yadda aikin hajji take dole ne to umra ma dole ne mana kenan idan ka je aikin hajji sai ka yi umra ta dole inda ba ka taɓa yi ba mana umra dole ce sau ɗaya a rayuwar ɗan adam duk lalacewa ya kamata a ce ka taɓa umra guda ɗaya to idan ka je aikin hajji kada mutum farkon aikin hajjinsa ya je ya aikin hajji tsura ba tare da yayin umra ba kana da wannan dama ka yi aikin hajji ka yi umra ko ka fara yin umra sai yi aikin hajji um, Wannan shi ne ra'ayin daga cikin sahabbai Umar ibn khattab Allah ya masa rahama Abdullahi dan Abbas yana ganin umra dole ne Zaid bin Sabit shi ma haka abdullahi dan umar shi ma ya ce umra dole ne nana aisha ita ma ta ce umra dole ne sa'id bin al-musayyab shi ma ya faɗa cewa umra dole ne sa'id ibn jubair da imamu afa duka waɗannan duk sun ba da fata cewa yin umra dole ne tawus da mujahid da alhassan da ibn sirina da imamu ash-sha'abi duka wannan ra'ayin su umra dole ne haka ne kuma fahimtar sufyan ibn sa'id ne sauri umra dole ce imamu ahmad shi ma ce umra dole ne imamu ishaq ibn rahuya shi ma ya ce umra dole ne imamu shafi'i a ra'ayinsa sabo a filjidid kenan shi ma ce umra dole ne dawud zahiri shi ma ya tafi akan umra dole ne imamu bukhari shi ma ya tafi akan yin umra dole ne shi sa ma yi babi a cikin sa babu wujubil umra wa fadliha wujubil umra ce wa fadliha babin da yake magana akan wajibcin yin umra da kuma falalarta kaga wannan yana nuna cewa kamar yadda mutum zai tara kuɗi ya tafi ya je aikin hajji to haka ake so kuma ya tara kuɗi ya je ya yi aikin umra don ya samu wannan falala kuma ya soke wannan ainihin wato wajibi nasa da Allah tabaraka ta'ala ya ɗora masa suna da dalilai kamar haka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani wa atimul hajja wal umrata lillah wa atimul hajja wal umrata lillah mu cika aikin hajji da umra saboda Allah cika aikin hajji da umra saboda Allah to kaga wannan umarni ne Allah tabaraka ta'ala ya bar suka ce al'amru lil wujub al'amru lil wujub hadisin na Aisha manzo Allah su take cewa Rasulullah hal alal nisa'i jihadun shin mata akwai jihadi akan su injina na Aisha manzo Allah ya ce jihadun la qitala fihi al-hajj wal umra jihadin da babu yaki a kansa babu yaƙi a cikinsu shine alhaji da umra kamar yadda mun yi bayani a baya cewa su mata fa jihadin su shine su jihadi da umra don haka dan Allah mazaje da Allah ya hore muku ku biya wa matanku ku su je su sauke farali dan Allah mazaje da Allah ya hore muku ku duba matanku na aure ku taimaka musu uwar 'ya'yanka mai maka hidima mai kula da kai kar ka mata rowa cikin arzikin da Allah ya baka ka biya wa matarka ta je ta yi aikin umra ka biya wa matarka ta je ta yi aikin hajji ba kai asara ba abin mamakin da wasu mutane suke sai ga mutum yana biya wa wasu mutane a gefe kuɗi ne shi ya biya wa hajji ya wance ya biya wa kanwar mafiyarsa, ya biya wa abokiyar matarsa ya biya amma bai biya wa matar ba yanzu abin da yake faruwa kenan mutane sai su kewaye su manta wanda yake na wajibi a kansu ko isanin ma wanda ya fi kamata ka kyautata masa sai mu ce ya manta yanzu uwar da ta haifa maka yaya ba za ka iya biya mata ba Ka je kana biya wa har matan abokanai ake biya wa amma bai biya wa matarsa ba sai ai ta fakewa ai kullun ciki da goyo ne ai sai a ajiye goyon ai ba shi madara ya sha uwarsa ta je ta yi aikin hajji ta je ta yi aikin umra a yaye shi a kula da shi a taimaka masa ko a saita haihuwar tun da ana so za ta je aikin hajji to sai a ta haihuwar a daidaita yanayin haihuwa ya ka muna kira ga mutane ku taimaka akwai hadisai da suka zo hadisin abi razin ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna abi shaykhun kabir babana dattijo ne mai shekaru da yawa kware da gaske la yastati'u al-hajj wala al-umra ba zai iya yin aikin hajji ba ba zai iya aikin umra ba yace hujja ala abika wa tamir ka je kai wa babanka aikin hajji ka je kai mai umra kaga in har tsoho dattijo da bai da lafiya bai da iko bai da hali wato bai da cikakken lafiyar da zai yi amma annabi ya ce wa ɗansa ka je kai masa ashe wannan yana nuna mana cewa umra din wajibi ne ka je kai masa hajji ka je kai masa umra wajibi ne wannan hadisin imamu abu dawud da ya rawaito shi a wani ya zo gurin umar shine Abdubbi bin Ma'bad sunan shi ya zo gurin Umar ibn Khattab Allah ya yarda da shi yace ya aminul mu'minina ni na musulunta kuma ni na gafa ana cewa aikin hajji da umra wajibi ne maktubataini alayya wai Allah ya wajabta mun dole sai na ji na dauki niyyar su gaba daya Umar yake ce da shi lalle ka dace da sunan manzo Allah udita li sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam Ka ga wannan mutumin ya ba da bayani wa sayyidina Umar cewa ai umara din nan wajibi ce a kansa kuma Umar ya ce da shi eh lalle kam aka ka dace akan yin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'ayi na biyu cikin maganganun malamai wasu sun tafi akan cewa umara ba wajibi bane laysa bi wajiba, ba wajibi bane ba wannan ra'ayin ibnu Mas'ud ne kuma shine ra'ayin imamu Malik Allah ya masa rahama da abu hanifa da abu saur da kuma tsohon ra'ayin imamu shafi'i tsohon ra'ayin imamu shafi'i a da imamu shafi'i yana ba da fatawa cewa umra ba wajibi ba ne amma a ƙarshe ya zo ya ba da fatawa ainihin wato umra dole ne Ibn taymiya shi ma ya tafi akan ra'ayin cewa umra ba wajibi ba ne imamu sana'ani mai subul salam da imamu shaukani shi ma duka sun tafi akan umra ba wajibi ba ne me dalilin su hadisin Imam tirmizi daga Jabir bin Abdullahi Allah yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi anil umra awajiba ila rasulullah sallallahu anil umrati awajibatun hiya an tambayi manzo Allah akan umra shin dole ce manzo Allah ce la wa an ta'tamira fa huwa afdal a'a ba dole bane amma kai umra shine fi falala gare ka kaga wannan hadisin karara har ya ce a'a ba sai kai ba amma din yana da falala akwai riwayar Talha ibn UbaidulLah. ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cewa alhajj jihadun wal umratu tatawwa alhajj jihadun um, wal umratu tatawwa da wasu malamai ana hajji jihadi ne umra kuma tatawwi ne wasu malamai sun soke wannan hadisi akan ainihin wato ingancin sa sun ainihin wato a ce hadisin akwai abun cewa a kansa to sai kuma mutanen makka mutumin da yake makka shin akwai umra a kansa mazauna makka su suna da umra a kansu an waito daga yawa daga cikin malamai salaf magabata na kware akwai ibn abbas akwai afa akwai tawus suka ce laisa ala ahli makka ta umra wannan malamai suka ce yan makka ba su da umra a kansu kenan duk wanda yake mazaunin makka ba dole bane umra a kansa wannan shine ra'ayin imam ahmad a cikin daga cikin riwayoyinsa imam ahmad ibn hanbali Allah masa rahama yake cewa ibn Abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yaral umrata wajiba yana ganin umra dole ce wa yaqulu kuma yana ma fada ya ahla makkah laysa alaikum umra Ibn Abbas yana ganin umra dole ne akan mutanen duniya amma in yazo wajen mutanen makka sai ce ya ku mutanen makka ku fa babu wata umrar wajibi a kanku innama ma umratukum tawafukum bil baiti umrar ku fa ita ce ku je ku yi dawafi a ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine umarku. ku to kenan wanda yake zaune a garin Makka babu wajibcin je ya umra menene umra dan Makka dawafi kawai wanda wannan dawafi falalarsa baki ba zai iya faɗa ba ta zagayawa kana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala yasa malamai ma suka ce wanda izo garin Makka yana matsayin bako bai je ta sallar nafila da ya je ya yi ta umra ya ta dawafi wanda fi suka ce ya je ya ta dawafi a matsayinsa na bako saboda a garin su ai ba shi da gurin yin dawafi amma na fila ai zai iya ta a na a garin su Allah maɗaukin sarki ya ganar da mu ya kuma ba mu nasara ya ba mu dacewa